وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da shida ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida ashirin da shida ga watan uku watan maris a bahaushiyar kalma 2025 muna wannan masallaci na albarkawa domin ci gaba da tafsir na alkur'ani mai girma cikin tsoratar saba za mu tashi aya ta arba'in insha Allah subhanahu wa ta'ala بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك أولئك في العذاب مؤبرون ashe na dan yi kuskure zan ce ko menene za mu tashi aya ta talatin ne da takwas ba arba'in daidai ba Allahu jalla jalaluhu yana mana bayanin wasu nau'in mutane makiya Allah jalla jalaluhu masu son jakushe hasken addini waɗanda suke kaiwa su dawo ba dare ba rana ba su da wata manufa sai su cutar da addini da masu addini Allah ya maida masu aniyarsu wallazina yasta'auna fi ayatina waɗanda duk suke mai yiwuwa kan jiki kan ƙarfi ba ji ba gani domin su gaji yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da mai kira zuwa hanyarsa su ƙaryata ayoyin Allah jalla jalaluhu da manzansa su hana bayi fahimtar gaskiya Ya يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب مهدرون waɗannan cikin azabar Allah da fitina da musiba da bala'i a saka su a a ciki aljaza'u min jinsil amal na haka ake masu ta hadidi ake masu tahazir cewa akwai zabaniya wanda za su janke su zuwa jahannama Allah ta'ala ka kare mu ka tsare mu Allah ka ba mu ikon yin sa'ayi wajen bauta maka da taimakon addininka ci gaba قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين قل يا نبينا صلى الله عليه وسلم يا أيها المؤمن الداعي فأنت أنت مخاطب اليوم كنا مؤمني كنا مؤمنا من دفك طيب أيك ديتك وانا أيك شغفي دعوة زواغ الله سبحانه وتعالى كفقيا مصر mutane sun rikici kowa kudi yake so ya yi ta kowane irin yanayi kowa daɗi yake so ya sha ya ji ya wala ya wataya kowa so yake shiga cikin annashi wata nishadi don haka ga wani can yana ta sata wai sai ya yi kuɗi ga wata can ta mai da karuwanci da zina sana'a wai sai ta yi kuɗi ga wani matashi can ya ce da zuci ya je ya mika mazaunansa tsakanin mazaunan ana amfani da shi wai sai ya yi kuɗi saba ma Allah bai sa Allah ya duje ka ya baka kuɗi Allah ka jefa kanka cikin talauci wanda ƙarshensa zai zama azaba mai raɗaɗi a gaya maka a gaya ma ire-irenka a gaya maki a gaya ma ire-iren ki inna Allah ya fafi rizqa liman sha!" Allah shi ke ta dukiya ya ba da dukiya babu adadi babu asani ga wanda ya so ya bashi ba wayo bane ba dabara ba ba ƙarfi ba ba na gada ba da yawa wanda yakan gaji kuɗi ya dawo matalauci da yawa wanda yake ya tashi abinda za a ci a gida wahala ake za a samu kuma Allah ya azurta shi ya zama ba mai kuɗi kamar sa a tsakanin inda yake ba ƙarfi ba ne ba wayo ba ne hikima ne ilahiya yana ba da ita ga wanda ya so ya ƙuntata ya takaita ga wanda ya so kai da aka ba ba za'i an fi son ka bane kai da aka hana ba a baka ba ba wai ba a son ka bane da yawa wanda aka ba shi kuɗi da ba a ba shi ba da ba zai sallan ba ashe kuɗin shi ne alkhairi gashi yana taimakon talakawa da marayu da gajiyayyu yana tsada zumunta yana gina masallaci da makarantu kuma kuɗin na halal Allah ya zaɓe shi ne. da ba kudin ko sallah ba zai yi ba ke sallah ya ce kai sallah mai da Allah ga ana cikin wahala kaga ya sake fadawa cikin fitina da yawa kuma talakan da yake shigowa masallaci ya share ya zuba ruwan alwala ya kira sallah kila da ya zama mai kudin gaske sallan ma ba zai yi ba ashe a bar shi talaka shine alkhairi ya mutu ya samu gidan aljanna inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi akai idafan bayin gare shi cikin bayinsa wannan idafa ne na takarimi da tashrifi da taqdiri da istirani Allah ya ce maka bawa na an gama baka lamban girma ta duniya sheta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana jin daɗi ka ce mashi bawan Allah yana jin daɗi subhanallazi asra bi abdihi layla min almasjid alharami ila almasjid aqsa allazi barakna hawla linuriyahu min ayatina lokacin da Allah ya tashi karmama shi ya tashi sharrafa shi ya tashi nuna matsayinsa ba daidai da saura ba zai tafi da shi cikin dare daga baitul harami zuwa qudus zuwa sama ta bakwai zuwa sidratul muntaha sai ce na tafi da bawana na tafi da bawana to a rayuwa ma kaga ga mutum na tinkaho ana bin shi guya wai yaron shugaban kasa ne yaron shugaban ƙasa ne ba fa shugaban ƙasan ba yaron shugaban ƙasa in ya zo ganin gida sai kaga ana layi ba ka ganin wani yana tuciya yana alfahari shi ke share tumken dokin yallaɓai share tumken doki ba ɗan ne garin ne ke share tumken doki shi ina kuma a ce maka bawan Allah mahalicin kowa da komai kafa bi zalika sha'afa kafa bi zalika sha'afa wa lahu kuma cikin bayi Allah shi ke takaita dukiyar wanda ya so kakai zamanin in an baka yadda Allah yayi da kai jarabawa ce kai da ba a ba ba kakai tsammanin an ka ne jarabawa ce kai da aka baka ana son a ga a tashkur amtakson. za ka gode ma Allah ka bauta masa kamar yadda ya cancanta ko za ka yi butulci kai ci ka ce mun isa mu ne muka kama ƙasa za ka yi rogo jijiya ne a ƙarƙashin ƙasa rogo wanda ake sitati da shi ya fi kabijiya a ƙasa wani ƙasa ka kama kana kan ƙasa ka babbaba sai kuma da Allah bai baka ba kai ma jarrabawa ce a ga cewa za ka yi haƙuri ka yadda da ƙaddara ko za ka yi kwarmato ka kai ƙaran Allah wajen bayi da ba za su iya yin maka komai ba jarrabawa ce yasa annabi yake ajaban li amrul mu'mini inna amrahu kullahu lahu khair laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabatu samahu shakara fa kana khairan lahu wa in asabatu darahu sabara fa kana khairan lahu shi abin sha'awa abin mamaki ba kamar rayuwar mumini gaba daya ta alkhairi ba ka samun haka sai ga mai imani in arziki da abin farin ciki ya same shi maimakon ya nuna ya isa sai ya kaskantar da kansa ga Allah ya ta godiya yana sujjada sannan kuma sai zama masa alkhairi a duniya a kama masa la'in in da azidan azidannakum a lahira kuma ya yanalu ajra shakirin aljanna idan damuwa ta same shi talauci ko bakin ciki ko wata fitina sai ga kaman ba shi ba ya zama jimran sarkin haƙuri har na kusa da shi ya fi baka tausayi a kansa saboda walau wani ma mai gani amini sai fi damuwa ke da shi shi ma sai ya zama masa alkhairi a farko sai Allah ya yi masa bishara za a fidda kai daga cikin fitina sannan za a baka ajamar sadiri na fahuwar janna subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma an min shai idan ashe a baka arziki kamar tamhidi aka yi na cewa in ka ga dukiya Allah ya azurta ka almalu malullahi to ka ciyar ala ibadillahi akwai bayin Allah ba su da shi wani kamun da zai buɗe baki Allah bai mallaka mashi ba wani kuma yana da abin da har ya mutu in ya daina nema sai ya bar gado daga shi har iyalansa idan fa fi ala ibadillah inda dukiyar Allah ce ya baka ajiya ki yadda ita ga bayin Allah akwai talakawa waye da kai akwai mabukata waye da kai akwai ‘yan uwanka na jini za a samu wanda ba su da shi sadar da zumunta akwai marayu ba don Allah ba ya san su ba ya an shi iyayensu ba mai tallafa masu taimaka musu taimaka musu an baka mabuɗi ne da za ka sami rahaman ubangiji in ka iya tafiyar da ita amma an faktin min shai duk abin da kuka ciyar duk abin da kuka sadaukar duk abin da kuka basuwa a huwa kulefuhu Allah zai maida muku wanda ya fi shi Allahu ba a huwa kulefuhu Allah zai maida muku fiye da abin da kuka bada hadisin muslim sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma na sadaqatin min malik sadaka ba ta taɓa rage dukiya ba sai ce ta haɓaka shi ta tsara shi sannan duk wanda ya ɗauka ya bada hadisi ya tabbata cewa Allah zai bashi wanda ya ciyar Allah zai ciyar da shi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya buna adam an fiƙi yin faƙalai ka ciyar a ciyar da kai ka ba da a baka ka hana a toshe ƙofofin ka. ya ilahi ya ishe mu janasi a wani sahihin hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ma min yawmin yasbihu al-ibadu illa fihi malakani yunadiyani ne يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا كلفا صلى الله عليه وسلم يقول باب رانا دبايزا سوائيك kai Allah yana kawo mala'iku biyu suna shela Ƙaryansu ne yana cewa ya Allah duniyan nan duk wanda ya ci da dukiyarsa Allah ka maida masa wadda ta fita wanda ya rike ya ƙi ciyarwa Allah ka sa hallaka a cikinta yi yankuwa ke ta ƙi fidda zakan miliyan ɗaya ya cancanta ka fita. sai ka yi hasarar miliyan talatin amma duk baka gane ba kana kyashin ka ba talakawa zarkan miliyan ɗaya sai ka yi hasara ta miliyan talatin kuma wannan zakka da baka fitar ba ana nan ana bin ka bashi in baka jiya ba gobe kiyama za ka sha wuya shiga hawiya wailil lil mushrikin allazina la yu'tuna zakata in ka kare ta ma ka zama mushriki ka san dan adam da dukiya wa tuhibbuna al mala hubban jamma dan adam na san dukiya so ido a rufe kuma son ya tara ya sake tarawa kashi ya shafa ya ji daɗi to me za ka yi da shi ka san dai komin tsiyanka ba ka iya cinye kaji dozin ɗaya a zama ɗaya ko zai iya ina rantse maka da Allah akwai mutanen da in kullum za su ci kaza dozin ɗaya kudinsu ba zai girgiza ba ba ma su san an taba ba to me za ka yi da shi ga hanyar da za ka samu ɗaukaka a wajen Allah ka samu daraja a wajen Allah ka yi mutunci tsakanin bayan da bayan Allah kowa yana maka addu'a ka mutu ba ka mutu ba saboda ka ban alkhairi asusunka ba a kulle ba sannan bayi gabas da yamma kudu da arewa su ne maka addu'a Allahumma ga shirin fulanin Allahumma ga fulana alkhairi danko ba ta faduwa ƙasa banza sai dai mutane da yawa ba su gane haka ba wanda Allah ya ba su hakan da daman yin hakan shaidan ya yi nirgin jayi a kansu Dan shi ne yake zuwa ya kama kunnensu ya ce bayan ka zama matsiyaci هكا الله جاء من بتجمع القرآن الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا إذا من ذاك الخير شيئا زي شيطان آري أي مكد مكداريا كيك وهلا كيك ما جريب لغانا باك زون باك زي بجر كتارا أنك باكي ما زوني أبا إيمان لغي ما زوني mahayu ne ke ma zaune yan uwanka ne ke ma zaune to ka ba ke ma tsaye wanda za su zo su maka kirari na habiba goyon kande Kasan ka na rama ka ce a bashi gidan kan filo ko na kwari ne ba zai maka amfani ba haka fa zai dauki magudin mota ya je ba ya ce a bashi kuma ba kwalo-kwalo mota ce ya ji kirarin shaidan sai daga baya haɗa kai da a ce su ta tafi da ma ta tafi ne kawai ba bita da kulli don ba don Allah ka yi ba duk abin da ka yi ba don Allah ba ko akwai baya da kuwa gaban ma da kuwa gaban ma da kuwa Allah ce shaidan ke maku wannan kirarin talauki in za ku aikata alkhairi amma a wajen alfasha da ɓanna da saɓan Allah hmm, nan zai zuga ku ya umarce ku kuyi hannun Allah da ya ce ku taimaka ma talakawa ku taimaka ma musakai ku taimaka ma mabukata ku sadar da zumunta ta ga mutum kuɗi kamar zai kashe shi amma ɗan uwansa yana cikin tsumma abinda zai ciya masa sai wani asharari ya zo ya gulma a ɗauki dubu ɗari a bashi magulmacin shi ɗan tumasanci a haka za mu rayu munafukai suke cin dukiyarka kullum ka ba ta jin maganan wani sai na munafukai haka zai zo ya kai maka gulma ya haɗa ka da aminin ka tun kana wasan ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa khairur raziqin shi ne fiyayyen mai azurtawa mai kuma azurta wanda ya so ya azurta shi ba tare da duban mai na ba shi ba Allah kenan Allah kenan shi yasa duban da ya dogara da wani a arzikin shi to sunan shi matalauci me zai maka me zai iya maka shi Allah daga sama yake azurta bayi yanzu kukun minar sama'i wal'ar Allah da haka in ya zo daga sama waye zai tare waye sai ya tare waye sai ya tafke sai ya zo gunka ko bacci kake sai ka ga an tashi ka a lokaci? da ka cafke arzikin ka ne za ka cafke arzikin ka ne kuma in ba naka bane biyan da ka bi shi da gudu wallahi ka ya tsere kana ganin kaman za ka kama kaman za ka cafke kaman za ka wawashe sai ka sha wahala kai tiki a ƙarshe ka صفر اليدين لم تستفد بشيء نعم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون Kalu eh. so ba hana ka an kawali yunanin duniyin, balkanu ya abudu na lajin aksarohun fihim mu'minu. Allahu ya haji jami'an. Allah ya koma mashahadin zuwa tashin alkiyama. A yau mai hashe jami'a. ranar da Allah zai tashi mu shirkai da waɗanda suke hatsawa wajen bauta akwai masu bauta ma mala'iku akwai masu bauta ma aljannu akwai masu bauta ma waliyai akwai masu bauta ma kututturan ice akwai masu bauta rana ko wata akwai masu bautan teku akwai masu bautan dutse akwai masu bautan saniya kaga shugaban al'umma yana wanka da kashin saniya mahaukaci mahaukaci Allah ya ji ɗan ‘yan bi umar ba na mantawa irin fatayin ɗin nan da akan yi na malamai na kwasus da akan sa a jami'a akwai shekaran da ya shugabanci irin wannan kwasus a bayan wani ɗan indiya irin ɗan abin da za a bayan an jinkirin kawowa ya zo ya yi tafiya ya yi tafiya ana ta ba shi haƙuri sai wani zullo yake yana zabura sai na ba shi haƙuri ya tsaya ya zama mashi ido ya gama dai tsabbakin shi tas ya ce wane ya ce na'am kai saniya a ƙasanku ya ta ne ta bauta allahnmu ne allahnmu ne ko yaya ne kace to kaga mu nan muna kama ta ne muna yanka shegiya ya muci wanda ya yanka ka zai kasa cin ubanka sai ko na allazi na shi amalu wani lokaci sai an sa jahadu sannan za a tafi daidai sai san saman fai wanda ta auka ya ce ka zo da ɗan kirani ka zo kirani kana neman kai mana biya ka koma garin ku mana ka yake ka koma tsafanku ba haka mutane suke وإن أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرجه mutumin kirki in ka girmama shi sai ka ga yana maka da'a amma dairi da ƙiƙi in ka girmama shi sai daɗa wani girman kai ya ce ya isa ne jaki sai da sanda ya jaki sai da sanda in ji sandan nan ya ratsa shi ba bai ladabi bai ladabi sa kowane mutum ana zama da shi da yanayinsa ne zancen da ya yi kyau a nan ba zai daidai ma a can na ya kyau wa yau mai hashiruhun jami'a kina sajja su ranar tashin alƙirama ranar da Allah zai tara halitta karanta ta kaf a kawo masu bautan wani ba Allah ba jalla jalaluhu a kawo waɗanda suke bautawa ba Allah ba subhanahu wa ta'ala kun ga wannan yinin Allah ya kira shi da suna daban-daban ya kira shi da zalika yawmin yajma'u lahu an-nas wa zalika yawmun mashhud ne da duk kowa sai ya halice shi an tattara halitta ya kira shi da yawmut tagabun yawma yajma'uhum li yawmil jam'i zalika ta tagabun ranan da za a yi kamun gau ai ai waso su wani ya zo da sallah da azumi da zakka da kaza da kaza da kaza amma ya yi satan kuɗin al'umma ya ci zarafin al'umma ya tsotsa ginin wancan ya ci zarafin wancan ya ci fuskan wancan ya yi wannan ya yi wannan kowa ya taso ya ce haƙƙi na haƙƙi haƙƙi a kwashe sallan abiya bata biya ba hajjin abiya bata biya ba zakan in yayi a kwashe ladan abiya aikin alkhairin ya kare wasu su taso su ce mu da namu ba a biya ba ce to ba sauran lada ya za a yi ce to duba in suna da zunubai a ɗebo daidai abinda da ya ci masu mutunci a sake lafta mai malam ya ka gani me kake so ka kasance ya kake so ka kasance a wannan yini bayan an gama tattama al'umma za a kawo wanda suka yi bautan wani ba Allah ba da waɗanda aka bauta ma sun ma ya ƙoli lil mala'ika daga nan Allah sai ce ma mala'iku a haula iya kumkanu ya hudu takri'an waɗannan kun suke bauta sun ce ku ne suka maida alloli haka abin yake ko kuka umarce su su bauta maku Allahu akbar kamar yadda wata aya cikin suratul furqan take cewa a antum adlaltum ibadi ya am amhum dallu sahi ku ne kuka bada na waɗannan ko su suka bata barin hanya ba mala'iku kawai ba akwai masu bauta ma annabawa annabi isa ana bauta masa an ce Allah ne akwai ƙungiyarsu da ta ce ɗan Allah ne akwai wata ƙungiyarsu ta ci ce ɗaya ne daga cikin alloli uku Allah uba Allah a Allah ruhi mai tsarki shi ma Allah zai tambaye shi a an taƙulta nasu ta wa ummi ilahaini min Allah kai ne ka ce ma mutanenka su mai da kai da mahaifiyarka alloli biyu ba Allah ɗaya da Allah ya ce a bauta masa ba. Kala subhana. Amadu Isa zai ce tsarki ya tabbata gare ka wane ni, wane ni. Ma kulta lahum illa ma amartani bihi an ibudu Allah a rabbi. Amma ba abin da na gaya masu face abin da ka umarce ni na ita shi ne ku bauta ma Allah mahalici na mahalicci. ina nan na tsare na faɗi sai nasiha a lokacin da ka anshe ni Allah ban san me suka yi ba sai ka sani kai ne mun guyu subhanaka jalla jalaluk wa taqaddasat asma'uk wane ne da wannan karambani haka mala'iku su ma za qalu subhanak ya Allah tsarki ya tabbata gare ka wane mu mu ce halittanka ka su bauta mana bayan mu ma masu bautan ka ne an anta waliyuna min dunihim Allah kai ne majidincin al'amuran mu ba su ba kai ne mataimakin mu ba su ba kai ne abin bautanmu ba mu ne abin bautansu ba balkanu ya abu donar jinna aljanu suke bauta yanzu mutane sun koma sai bautan aljanu wani ma wai shi malam ne aljana yanzu zai ce zai turo maka aljana to in ka fasa na ce in ka fasa ashi ya iya ƙarita sauran aljanin da ka fi shi daraja wajen Allah in kai imani wala karkar na bani adam aljanin da yake mamaki lalacewan dan adam ta kai ga yana neman tsari da shi wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa ashe ka koma kana bautan aljani kana masa yanke yanke wai ya sha jini ya biya maka bukata waye isa ya biya maka bukata ba Allah ba waye isa ya baka kariya ba Allah ba bal kanu ya'buduna al-jinna aktsaruhum bihim mu'minun wallahi aliyanu suke bautawa mafi yawa da su suka yi imani ba da Allah ba ba da Allah ba kaji wai ana neman bakin jaki a san sai an wahala kafin a samu ko kuma mai shi ya san abin da ake nema domin shi sai ya sa kuɗi mai tsadar da shi ya kamo bakin jaki wanda ba tuban fari a jikin shi babula na neman jinin shi saboda walakanci ma wani aljanin da ake mashi tsafi har malam ake ba shi suna kuma a ce mashi alhaji wai malam alhaji shine zai sha jinin saboda walakanci ba su san darajar malanta ba annabi da ya san darajar malanta ya ce al'ulama warasatul anbiya'i malamai su ne magada annabawa annabawa gaba ɗayansu malamai ne magada domin sun bar masu ilimi da tarbiyya su kuma sun gada suna yi suna auyatarwa suna kiran mutane zuwa game shi amma ga wani ya samu cincin jahili wanda bai san komai ba a addini in ma ya sani hawa ta sa ya zama jahili san zuciyarsa ta mai da shi Allah Allah ta kenan irin wannan karfe aljani ka ba shi aikin Allah to bauta ne game shi إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذ من عبادك نصيبا مفروضا waɗanda suke kira suke cewa ‘ya'yan Allah ne mata suka cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata. Allah ya ce, “A'a, jayami shaidan ta ƙajami suke bautawa, ba ruwan mala'iku. su ma bauta suke yusabbihuna hunan laila wan nahara wa la yafturun ba dare ba rana tasbihi suke yi ko numfashi ba sa tsayawa sai tasbih shine numfashin haka rayuwar su take gaba daya kawai dai kuma wasu sun rike katti kamar yadda Alƙur'ani ya gaya ma ahlil kitabi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah almasiha bin maryam mai da ruhban malaman su ahlul kitabi wato na nasara kenan wa ruhbanahum da masu ibadan wato yahudu sune suke da ilimi su suke da ahaba waɗannan suna da masu ibada ne sai mutum ya ce shi ko aure ba zai yi ba kuma sai a ce ya fasa yara goma ko talatin ka ji irin wannan aiki ma kuma ya ƙeme ne da ido ja'iri hau ja'irci ne wani addini ya ce a yi zina wani addini ya ce a ba ta yara su ɗaya da bokaye su ɗaya da bokaye a musulmi bokayen ya ga taimashi sai ce aljani ya ce sai an yi rubutu da alƙalami ya yi rubutu da alƙalami sai rubutu kuma kamar yaya wace ya zai zo ta jikina ne a zuba maki tawada ta ji ja'iri ana gaya mata ita ta sani sai dai ce ta na ta ayyar riga ya yanke shi ba haka aka yi ba hauka za zaki ta yi imani da aljani kenan ya gama cinye kudinta ta dama ya ramuta imanin ta yanzu kuma mutuncinta ya bi wallahi matan da ake lalatawa saboda sun kai kansu gidan boka Allah ta ɗaya san adai wallahi jiyau ne ni ba ganau ba amma jiyauye in aka a gaba na aka yi amma idan wanda aka yi ma ya zo ya kawo ko kafa na zama jiyau wanda yake kaman ganau wala yi na duka misula Ko ni an sha kamun irin wannan wallahi wallahi mace ta ta kira ni tana kuka ya za ta yi boka ya yi gare ta ya yi kaza da yi tana kuka me za ta gaya ma Allah wata ta zo kafa da kafa ta jira tana kuka ita ya za ta yi me za ta gaya wa Allah me ya faru malam ka yi hakuri da Allah ina take maganan na da nauyi to zan ce ban sani ba mafa'ulin bihi ne fa suke faɗi an san mafa'ulin bihi ai su ne fa da bakin su suke faɗi a ba su mafita ya za su yi da ubangiji ya za su yi da mazansu sun ci amanan mazansu haka za ka ji mace tana cewa a ce wannan masu addini ne kuma a ce masu malamai ja'irai a gari mujirmai a gari fasikai a gari kuma yana jan ido ya rike maka carfin ƙwayoyin alulluba ta fi shi tsawo shi na Allah malam ba gan rahaman Allah ba wallahi da an hallaka mu wa rabbukal ghafurur rahama law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahum al'azab ana banna ana ta'ajjanci ana saba ma Allah min kulli janibin ko ya halarta maka haram a ce ka je ka yi ba komai ko kuma abu ne halal Allah ya halarta ya ce haram ne ka ci in ka ci kaza zai same ka a ilahu ma Allah la ilaha illallah duk suna yi duk suna yi ce ba komai ka je ka yi aini na ce kuma abin nan Allah ya hana me yasa Allah ya ce ittahazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba ai akwai wanda ya musulunta ahlul kitabi yace mu ba bauta musu muke ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace alaysa yuharrimuna ma ahalla Allah fa taharrimunahu ba su haramta muku abinda Allah ya halasta kuma ku haramta wa yahilluna ma harrama Allah fa tahillunahu kuma abinda Allah ya haramta su halasta muku kuma halasta shi sai ana haka yake fatilka ibadati abokan su kenan hakku tashri'i bi yadillah subhanahu wa ta'ala a ce halal ko haram a shar'anta shari'a a sa doka haƙi ne na Allah manzanni gaba ɗayansu mu balli hunayi masu isar da dokan Allah ne ba su suke sa doka ba kai kuma in ka isa malami magajin annabawa to kai naka fassar ne mu bayyin ne hashtama ma anzalallahu ne kawai annabi ya bayani ka san bayanin ka karanci bayanin an karanta da kai bayanin ka bayyana ma al'umma aikinka kenan ba ka kawo sabon abu ka ce halal ba ko abin da aka sani ka ce haram ba subhanakallahumma aksamuhum bihim mu'minun mafi yawansu suna imani da aljanu ne ba da Allah ba suna gaskata abin da suke yi ne ba abin da Allah ya aza su ba wallahi akwai wanda sun fi jin tsoron boka fiye da Allah suna nan da yawa Allah ka ganar da wanda bai gane ba ci gaba اليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون اليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا دعوة أنظر مشهد متاشن القيامة بين العابد والمعبود أكان wanda بوتاما bauta الله wannan Allah da wanda Allah zai ce to ga ku da kuka bauta masa suke roƙon ku za su kai ku aljanna wani ma a ruɗe shi a ce dangin shi na iya da na baba kaza da kaza za ka kai aljanna to ga sunan kafunan su yi abin da za su iya in za su iya yin maku bismillah la yamliku ba'dukum li ba'din ba wanda yake da ikon ya amfanar da sashin ku da sashi naf'an ba ka iya fa'idantar da wanda ya bauta maka wanda ya bauta maka bai iya fa'idantar da kai wala zama kuma bai iya cutar da kai kai ma ba ka iya cutar da shi da ufa talibu wal matsalubu da kai mai neman ceto a wajen ƙato da ƙatan da ake neman ceto a wajen shi duk yau kun zama raunana ba abin da za ku iya shine wa ya na min dunillahi ma la yad'uhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i fa'ahuna inda Allah suna bauta ma wanda bai iya amfani da su sun ya fara bauta masa bai iya cutar da su in ba su bauta masa ba amma suna ikirani cewa waɗannan su an mace ta mu gaba ga Allah wa ya gaya maka wa huntu zai iya baka riga ina ya zanta ba shi da shi ha a jike shi wanda ba zai iya baka 50 times 100 ba na fili ko a daji ne amma sannan ka ce wai zai baka aljanna hmm? aljanna abu haka abdu samawati wal ardi wa naqulu lil ladina zalamu a wannan lokaci za mu ce ma waɗanda suka yi zalunci suka yi kafici suka cutar da kansu suka aikata ma sha'a Allahu akbar a lokacin za mu gaya musu zance zance wanda yake na tabawa zance wanda yake na tozaci zance wanda yake na kastanci mu gaya musu zo ko azaban nari lazi kuntum bihi tukadzibun ɗanɗana azaban wutar ku kuka zan kuna karyatawa da shi ba kun ce babu jahannama ba kuma ce ba tashin balantana shi tabi balantana da zaɓi ku bismillah ku shiga ku ɗanɗana kullama ulqiya fiha fawjin na qarranatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala duk sanda aka watsa yan jahannama cikin jahannama saboda bala'in da jahannama take tana cikika tana tumbatsa kamar za ta ci kanta da kanta su kansu mala'ikun da ke gaji zai su tausaya shi kai manzo mai gargaɗi bai zo muku ne ya gaya muku akwai wannan matsayin shi Allah ba sai wallahi ya zo ya faɗi karyatawa kawai muka yi ce to to to to to aljaza'u min jinsil amali Allah ka kare shi gaba فإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم أما إلا رجل يريد أن يصدكم أما ما كان يعبد آباؤكم أما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا وقالوا ما هذا إلا إثم مبتلى فقال الذين كفروا للحق لما جاءهم لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين الله أكبر الله تعالى yace wallahi ba mu cutar da su ba abin da za mu yi an yi masu domin mun saukar da littafi mun aiko da manzo kuma manzanninmu sun ɗauɗawainiyan karantar da su amma ga halin da suka kasance waɗi za su fila alaihim aya tuna bayyana duk zarafin da aka karanta masa ayoyinmu bayyanannu waɗannan azzaliman waɗannan masu ƙaryatawan waɗannan kafiran bayan sun ji ayoyin alƙur'ani dalla-dalla dan shi ya dace da kwakwalwan duk wani halittar ɗan adam da aljani a duniyar nan da mai zurfin ilimi da ɗan tatsaki da wanda bai da ilimi wallahi ayoyin alƙur'ani suna ɗauki da kwakwalwarsa ne komin iliminka ba ka iya kore gudun ruwan ilimin da ke cikin alƙur'ani ko kuma ko kana tafiya kankan jahilci na ɓaɓɓakowa yana zuba a jikinka sai ka gane abin da alƙur'ani yake faɗi in an maka bayani idan muka kamanta masu irin waɗannan bayyanannun ayoyi wanda ke kunshe da hukunce-hukunce na adalci da hikimomi na basira falu waɗannan azzaliman makiya Allah sai su buɗe baki su faɗi suna masu ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masu ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala su ce ma ba waye wannan wannan kalman wannan suna walakanta manzan Allah ne ishara ce zuwa ta ihana da suke son su yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan wannan abin da ya zo da shi ne wannan waye shi irtiqaman lahu wa ihanatan lima jaa bihi illa rajul rajul rajul ne mutum mutum kawai wai rajul din ma an mashi nakra wannan a nan yana nufin suna nufin ce walakanta shi ne alhalin su ne walakantattu su ne kaskantattu يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم babban burin shi hana ku bautan abinda iyayenku da kakanninku suke bautawa gadon gida waye ya tsara gadon gidansu a nan eh? ina tabbata irin ɗakin da nake ciki ba irin shi kakanka ya zauna ba irin hular da kake sawa ba irin kakanka ya sa ba irin rigar da kake sawa ba irin kakanka ya sa ba gidajen gida abin arziki ne ka fito da mayafi kuma ka fito da banki kuma kallama duk wanda yake da ɗan shekaru bai tashi ya ga gidansu da ɗakin yayi ba jinka ko kai ɗakin ka jinka ne wanda ma suke da ɗan shekaru da dama sun tashi sun ga ana amfani da a ci balbal fitillan kenan kai ko fitillan kwai kana da ita yanzu hmm? daga rechargeable ne sai sola saboda nefa sai a hankali ko ina ah, me yasa ka ga duk wayar da za ta zo kasan nan sai da cocilar ta da in ba cocila ba za a saya ba ka je wasu kasashen ka gana su da cocila to me za a yi ai ana kowane allazi ana sa shi amani shi ne wajen jahadu a sa jahadu wajen kafaru ma a sa kafaru haka abin yake yanzu komi za a yi ba ma waya ba za ka ga da ɗan cocilanta rediyo da cocila ko? komi da ɗan cocilanki shi saboda an san matsalanmu kenan a matsalanmu kenan sake inda mai yayi Allah subhanahu wa ta'ala yana bayanin mushrikai cewa annabi bai zo ba sai don ya hana su bautan abin da iyayensu suke bauta a karshe wa kalu ma ba illa ikon muftara ma'anin ma da ka ce Allah ya saukar ƙarya ne kiran karya ka ƙago ma Allah ka gandara mashi ka ce ya ce bai ce ba shi yasa ta'ala yake cewa walau taqawwala alaina ba'd al-aqawi la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-wakin wa ma minkum min ahadin an hajizin da za a kaddara wanda ba wannan launi da za a ya faɗi abinda ba mu ba to za mu yi mashi kamun ƙarfi mu karya lattansa kuma ba wanda zai hana mai maka haka annabi fa kenan sallallahu alaihi sallam to ina kai kai ma Allah karya ka ce ya ce bai ce ba ka ce ya hukunta bai hukunta ba A وقال kafaru lil للحق لما ja'ahu waɗanda na kafice ma gaskiya lokacin da gaskiyar ta zo masu sai suna cewa in ba illa sihirin mubin alƙur'anin nan ba wani abu ba ne face sihiri ne bayyananne ko kuma ya akwai masu sihiri me yasa ba za su zo da irin ƙur'ani ba saboda sun san ba gaskiya ba ne batun da suke sun san ƙarya ce tsabar ta san ba a ta zallata mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah a wannan ayar za mu kwana a yau insha Allah gobe mu ga menene kuma ayoyi za su shirya da mu ina son in gaya mana mu rinka hattara da waɗanda za su zo su girba mana ƙarya su ce sun zo an san musulunci su tattara kuɗinmu su gudu kuma ni ina mamakin mutanenmu daga mutum ya zo ya ce zai anshi musulunci kuma sai ya ce shi waje ka zafa yake kuma sai a yadda kuma sai a ta tara mishi kuɗi a cikin masallacin akwai wanda wallahi bai da abin da baki kai ni a fahimta ta wanda biyu ya zo ya ce yana son musulunci in Allah ne bayan ya musulunta kai ya faɗi bukatar shi in ya faɗi kuma a ce mashi musulunci ba haka ba ne. na yi wannan maganar saboda abin da ya faru ɗazu ne wani bawan Allah ya zo neman gama sallah an ce wani ya musulunta neman mashi taimako na ce ne. aka ce ai wane ne ya jinkike shi kaza kaza ce to saboda kada an maka auke daidai kuma da wani cikin malaman garin nan ya zo da shi muka sallah sai ya tashi yana ɗan faɗakarwa sai gan shi suka yi ido biyu ashe da safe ya je inda suke karatun matan aure ya musulunta an tama mishi kuɗi yanzu kuma ya zo nan masallacinmu ya musulunta ana tama mishi kuɗi aka ba shi ruwa ya wanka ni ban sani ba ai da suka yi arba suka kada ido ba a san san da ya zanzare ya gudu ba sun man sarrafu ya yi sun man sarrafu abinda ya fi sun mamaki ina zaune a gida wani bawan Allah ya bugo mun waya da Allah tana nan na ce ina nan kana nan a gida ina nan a gida mu nan zuwa jikin shi na hawa suka zo na buɗe ɗaki suka shigo kaji kaji kaji kaji bawan Allah nan ne a musulunta shi ne na ga ya kamata in kawo shi wajenka ka ce ma da lafiya ni ban gan shi ba can amma ana faɗi sai ne rikodin a'a hanya ba mai musuluntan lazu ba ne amma na isa in ce shi ne tunda ba na gan shi ba ne sai na kyautata mashi zato na ce madalla madalla ne abba ya ƙara mashi bayanin islama da musulmi don ya tantance don ya ga wani musulmi na ta za ya ce musulunci ya ce haka ne haka ne haka ne da ɗan dai masa abin da zan iya suka tafi alama ana zaton samu wani abu ni kuma wannan ya na ɗauki garuka mai yawa a gabana akwai wanda ya zo ya musulunta sau biyu <laughs> ya musulunta ne bayan wasu kwatanni an kusa shekara sai da shi kuma ya zage zuwa ina karatu ya zo musulunta na dube shi da kyau na ce ba kai ne ka zo ka musulunta lokaci kaza ba sai tsoron kuma musulunci na shi ya tsoba a takaice suka tafi za su je can inda suka masallacin da ya same shi ya masu bayani inda wannan abu ya tafi Kano kaza kaza kafin su tafi sai na ce wani lamban wayar ka shi mai musulunta kada yana da lamban wayan wanda ya zo da shi wane sunanka na ambaci sunan da ya soma faɗi na kaji na ce to yanzu ba ya ce abubakar A ce kai babban suna madalla na sa a wayata suna fita sai na kira wanda aka ce shi ne ya ce a nemi taimakon don ya bani sufan shi na ji kira na kira ta ke shiga na ce tsofa in na je sallar la'asar ne maza in neme shi na neme shi yaya sufan wanda ya musulunta ne ya zo neman taimako in ban san ma ya zanzare ba sai ce wannan mutumin banza ai ka ji ka ji wani da yake wa'azi ashe ya je wajen su da ganin shi ya zanzare ba a sani ba ya sulale ya gudu ya san za ta kwale sai na ce ba ni sufan dai yana ban sufan sai na ga shi din ne dai sai na ce to haji abin da ya au sai na tsaga waya na kira wanda ya kawo shi ta ki shiga na yi na yi ta ki shiga na ce to ku na ce kaji ya bashe ni ni na an shi wayan na ce kuma zan kira ku tare da ina da wannan tunanin ne shin ba shi da caji ne ya kashe ne wallafa alamu sai na kira shi wanda ya musulunta ba daga ba na sake kira wane ne a ce a abubakar ne ce wani abubakar daga kano fa nake da nake ba kai ne ka zo ka musulunta ba a ina hanyar kano ne <laughs> ce ina wanda kuka zo da shi ce ai ya sallame ni yanzu na kama hanyar Kano kaza kaza kaza kaza sai na kashe na sake kiran wancan bata shiga ba sai na sake kiran shi sai ce to ba zan kashe shi banza ba kuma in gaya mushi yadda ake ciki nace ashe kai dari ne a zalimi dan fowan nai. ah ce ka zo ka ce ka musulunta ashe ka musulunta da safe ka kaza ka zo nan masallacin nan ka musulunta ka ga wanda ya kai kaza ka tulale ka gudu yanzu ka je kuma ka sake musulunta a can an kamun kai sai kashe waya na kira ya kashe waya to wallahi mu yi hattara eh muna son a musulunta amma duk wanda ya zo zai musulunta kuma da bukata

ta shekara nawa shekara uku tun fata ta fita har yanzu ba a ganta ba ya Allah ka kare ta duk inda take Allah ka tsare ta ka tsara mutuncinta Allah ka bayyana da ita ka dawo da ita cikin ahalinta cikin sukuni Allah ka dawo da ita cikin ahalinta cikin sukuni yau shiga 26 ko a jibi juma'a za mu shiga kamar 28 insha Allah Allah ka sa mun dace kuma Allah ka sa muna dace wa alaikum assalam na'am a'a to komawa masallaci gari yin hajji shi ma a yi sauri da wannan koko ya abu yake ne gaba daya daga faduwar rana har zuwa kuma fitan alfijir sannan ne take gushewa sai kuma bari don haka wanda duk ya samu wani abu na bautan Allah a wannan yanki ana fatan ya dace da lailatul qadri sai dai gwangwajen ayyukanka na alkhairi a wannan dare gwangwajen kuma irin sakamakon da bawa zai samu na akalla shekara 83 da wasu watannin da ba su gaza hudu ba insha Allah ta wannan janibi na farko kenan janibi na biyu sallan tarawihi da tahajjudi ana iya yin su duka kuma in kayi da liman hakukan shafa'i da wuturi saboda kwaɗayin wancan lada da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa in baka tashi ba a sallar ka tare da liman har sai da ya juya kai ma sannan ka tashi za a rubuta maka wanda ya yi sallar jiran daga farko har ƙarfe a lada haka yake kuma bai kamata ka tashi wajen kashe wannan asama matuƙan liman ɗin zai yi shafa'i da wuce shi ya fi domin kila ko ka je ba za ka yi sallar ha'asa ba kana yi ba ka huta ba to sai reshe da tambayar ta yi shin akwai yiwuwan bayan na yi tarawihi da liman kuma mun yi shafa'i da wuturi in yi ta hajjibi? abinda malamai suke cewa magabata Allah ya ji kansu idan kana da niyya za ka yi tsayuwan dare bayan bacci shine ma'anar ta hajji ka tahajjudi na tilaka laka a أن يبعثك ربك makaman mahamuda kalman tahajjud yana nufin ta baccin da za ka yi ka falka shi ne ma'anar kalma sallar da ake saboda Allah ya ce fa tahajjud bihi shi ya ma ake ce mashi tahajjud amma asalin kalmar nau'i ne na baccin da za ka falka cikin da Malaman magabatanmu suna cewa Allah ya ji kanku idan ka san za ka yi wani tsayuwan dare ko ka jinkirta wuturi kada ka yi ya zan cewa shi za ka yi a ƙarfi shi ne za ka kulla bakin jakar ibadar kata sallolinka amma idan ba ka tunanin za ka yi to kana iya yin wuturinka da za ka falka kana so ka yi fa kake za ka iya yi amma ba za ka sake yin wuturi ba don manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ba wuturi biyu a jare ɗaya wannan shi ne iya abin da ni na sani na hadisai da zancen magabata Allah ta'ala ya ji don haka wanda yake ganin a fahimta ta Kaiya a tsarin tarawihin shi da ya yi aka ce akwai wannan falala kuma ya tashi yana da ƙarfin da zai wasu salloli yana iya yi don ba ka da nassin da za ka ce mashi ya yi haram inda malamai sun ce ga wanda yake da wannan lalura yana iya yi kai dai ba zai yi wuturi ba don ba a wuturi biyu a dare daya sai akwai waɗanda ma suke cewa kakka kuskura ka wuce maka a goma sha ɗaya ko ba haka ba ne wanda kuma malamai magabata da yawa sun maganganu matsalar kawai ka ɗauki gefe ɗaya ba kai bayanin ɗayan ba kuma ka ce wanda ya yi kuskure to ka yi babban kuskure da abin da magabata suka bayanai kowa ya kawo fahimtarsa suka ƙara ma juna ilimi kana iya ɗaukan wanda kai ka fi kwanciyar hankali da shi kada ka haramta ma wanda ya ɗauki ɗayan kuma kakka tsananta mashi ba gidan giya ya je ba kuma yana da sot wanda ya dogara da shi inda ake samun matsala mutane su ce sai abin da suka fahimta shi ne daidai in ka duba hulukul muslim na ashir muhammad gazali mutumin misra ne ba abu hamid da muka sani ba wancan da ya rayu karni na shida zuwa na bakwai wannan asariyun ne duk da ya rasu yana da littafi hulukul muslim a babin ittihad na jama'an musulmi yana bayanin ba abin da ke kawo tsaraka da husuma da gaba tsakanin musulmi fiye da abin da yake ba wajibi ba lura da kyau ba wanda ke mutu akan sallan tarawihi amma sai ka ji ana fada kan raka'a nawa za a yi ko ba haka bane yake cewa akwai wani imam a misra ya zo za a yi sallan tarawihi bayan ya dawo daga gida shan ruwa sai samu za a yi dangi ana zage-zage a masallacin sai ce lafiya sai aka ce a'a gaddama ce ta kaure tsakanin masu cewa bai halatta a tsara haka a fiye da sha ɗaya ba a tsallon tarawihi da masu cewa ya halatta ai annabi ya inganta yana cewa salatin laili masna masna waɗancan suna kaba hadisi da hadisin aisha wanda sahihi ne waɗannan suna kafa hujja da hadisin buhari shi ma sahihi salatin laili masna masna fa idza khashiya ahadukum al-fajr fa yusalli rak'atan tutir lahu ma salla sallan jana biyu ne kai sallama biyu kai sallama in ɗayan ku ya ji tsoron fitowar alfijir ya yi wuturi da guda ɗaya duk sallarsa ta zama wuturi ce ba iya iyakance ba ce magabata akwai wanda sukan yi sama da haka cikin al'umman al-mufaddala shine za a yi dambe a kai Ya ce wannan shi ya haifar da husuma aka ce shi ne shi ba wani abu sai shi ce shi ne sai na hadiman masallaci suka ce ga mu rufe windoji ku kulla kofofi kowa ya je gida ya yi sai eh, kowa je aka ji ala gaba ta malam tarawihin ya ce tarawihin kowa ya je gida ya yi sai malam ka yi haƙuri a tarawihin nan ya ce wallahi ba za a yi ba aka ce me yasa yace ittihadul muslimina wajibun wa salatu sharawih sunna la natruku wajiba li ajali sunnati sharawih akwai wanda ya ce dole sai kai ko a gida ko a masallaci Faɗaitarwa ne man qama ramadana imanan wa saban gufira lahu ma taqaddama min zambi. ya za mu samu saɓani muna faɗa Allah ya ce wala ta kama ku. Ito haɗin kan musulmi farali ne dole ne, tarawihi ba dole ba ne, kuma kana iya yi a gida, je ka yi yadda kake so. Kanku ya haɗu shi ne abinda musulunci yake bukata. Kaga za ka samu irin wannan ƙananan abubuwan mutum ya shaddada ya ce shi dole sai abinda ya fahimta. ya rufe ido a kan fatawan sauran magabata Shi ne yake haifar mana da matsala muna fatan za a sarkin kwakwalwa a ɗauki addini Yusuf, wa ma sha da dina a hadin illa galabahu hadisi sahihi ku ala Thank you. kyau wata baiwa Allah ta aiko da ɗari biyar ɗanta ya rasu